Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalil FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. shugaban Barak obama na amurka ya sake karfafa gwiwar amurkawa waɗanda suka kaɗu da abin da shi kansa obama ya amsa cewa al'amari ne mai bakanta rai sosai a makon bayan bindige wasu amurkawa baƙaƙen fata biyu har lahira da 'yan sanda suka yi da kuma wani kwantan ɓaunan da ya sanadin halakar 'yan sanda biyar a dallas obama ya yi wannan maganar ce a wurin babban taron neto a wasu to amma ya fi taɓo abubuwan da suka faru a amurka a taron manema labaran da ya kira shugaba obama zai katse kasancewarsa a turai ɗin da kwana guda ya dawo birnin washington da daren yau lahadi ya ce yana shirin tafiya dallas a farkon mako mai zuwa bisa gayyatar magajin garin dallas ɗin mike rollins an ci gaba da zaman ɗarɗar a birnin zuwa jiya asabar musamman bayan da aka yi ma 'yan sandan birnin na dallas barazana wannan barazanar ta sa jami'an tsaro wato jami'an 'yan sanda sun rufe headquarter su da kuma gine-gine da dama da ke zagaye da wurin a matsayin shirin ko ta kwana a cewar wani bayanin 'yan sandan daga poland ɗin obama ya fara jawabin nasa ne da abubuwan da suka biyo bayan harbe-harben da aka yi a dallas yana mai cewa na yi imanin cewa amurka ba a raba take ba kamar yadda wasu ke hasashe ya ce ƙasar na da shimfiɗar da za ta yi ɗorawa a kai don warware matsalolin da take fuskanta ciki har da na rashin jituwa tsakanin jami'an tsaro da tsirarin al'ummomi ya ce maharin na dallas bai wakiltar baƙaƙe kamar yadda farar fatan nan da ya kashe mutane a wata majami'ar baƙaƙen fata a charleston bara bai wakiltar farar fata kuma kamar yadda ba amurken nan musulmi wanda ya kashe mutane 49 a orlando shi ma bai wakiltar musulmin amurka a halin da ake ciki kuma shugaban amurka ɗin Barak obama ya alkawarin taimaka ma turai na lokaci mai tsawo sannan ya yi kiran da a haɗa kai saboda abin da ya kira mawuyacin lokaci ga ƙawancen neto da turai a wannan lokaci mai cike da ƙalubale ina so in yi amfani da wannan damar in bayyana dalla-dallar abin da ba za mu taɓa canzawa ba kuma shine shan alwashin da amurka ta yi na tsaron turai da kuma wato kare ta da kuma yarjejeniyar ƙasashen ƙetaren atlantika da kuma batun tsaronmu na bai ɗaya a cewar obama a wurin babban taron na neto jiya asabar taron da jami'an amurka suka bayyana da ganawa mafi muhimmanci tun bayan yakin cacar baka jami'an na amurka suka ce babban taron na neto ya buɗe wani sabon babi ta yadda neto ke sauya wato salanta daga bayar da tabbaci zuwa gargaɗi a farkon taron na ranar juma'a obama ya bayyana cewa amurka za ta tura sojoji kusan dubu daya zuwa poland a matsayin wani bangaren da wato wani bangaren abinda jami'an suka ce wata 'yar takaitacciyar runduna ce wacce aikinta shine kama rasha birki kasashen kawance na neto sun kuma cimma yarjejeniyar tura ƙarin sojoji zuwa kasashen baltic irin su estonia da latvia da lithuania da a matsayin abinda jami'an neto suka ce girke sojoji ne mafi da wato mafi yawa da neto ta taɓa yi tun bayan yakin cacan wato cacar baka to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen amurka jiya asabar ta aike da saƙon gaggawa na kiran a kai zuciya nesa a sudan ta kudu bayan fada tsakanin bangarorin da ba su ga maciji da juna a juba babban birnin kasar ya yi sanadin mutuwar mutane sama da ɗari a jajibarin zagayowar ranar samun 'yancin kan ƙasar karo na biyar ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta shawarci sojojin da ke biyayya ga shugaba salbakir da masu goyon bayan abokin jayayyarsa kuma mataimakin shugaban ƙasa na farko a yanzu rid su kwance ɗamara su daina faɗa an barki da lugudan wuta da yammacin ranar alhamis bayan da wasu daga cikin sojojin da ke goyon bayan shugaban kasar su biyar suka rasa rayukansu a wata fafatawar da aka yi da magoya wato da suka yi da magoya bayan macar a wani wurin duba ababen hawa daura da wani asibiti a birnin 'yan sa'o'i bayan nan yayin da mutanen biyu ke ganawa a fadar shugaban ƙasa masu saka ido na majalisar ɗinkin duniya sun ba da rahoton mummunar musayar wuta daura da wani sansanin 'yan gudun hijira wasu shaidu ma sun ce musayar wutar ta ma zarce zuwa wasu sassan yankin da kir da macer duk wato dukansu babu ɗayansu da ya iya bayyana musabbabin faɗan na baya-bayan nan to amma sun yi kira ga magoya bayansu da su kai zuciya nesa sabuwar kasar ta afirka na kan murmurewa ne daga yakin basasa na tsawon shekaru biyu wanda ke da nasaba da kabilanci wanda aka fara tun a watan disamban shekara ta 2013 bayan da kir ya soke macer daga matsayinsa na mataimakinsa yarjejeniyar da aka cimma bara ta kawo ƙarshen yakin sannan wata yarjejeniyar kuma da aka cimma a watan afrilu ta kai ga kafin wato ta kai ga kafa gwamnatin wucin gadi ta haɗin kan ƙasa da kuma sake mai da macer a matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa to sai dai kuma kir wanda ɗan ƙabilar dinka ne da macer wanda ɗan ƙabilar nuwar ne har yanzu ba su cakuɗa sojojinsu zuwa runduna guda ba gwajin makami mai linzamin da kasar koriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan wata babbar barazana ce ga yankin pacific da ma duniyar baki daya a cewar kwamandan harkokin soja na neto koriya ta arewa ta gwada harba makami mai linzami daga jirgin ƙarƙashin ruwa da daren ranar ranar juma'a kusa da gabar simpo mai tashar jirgin ruwa bayanai na farko na nuna cewa makamin ya fada tekun japan a cewar kwamandan sojin amurka wanda ya sa ido kan yadda aka gudanar da gwajin kafar labaran koriya ta kudu ta yong hap ta ce injin ɗin makamin ya kama da wuta to amma makamin ya tarwatsi ne da tazarar kilomita goma a sararin sama irin wannan gwajin da aka yi a watan afrilun da ya gabata ma bai yi nasara ba kim jong-un da gwamnatinsa na ci gaba da ingantawa da kuma wato gwajin makamai masu linzami kuma bayan duk wani gwaji sukan ƙara ingantawa suna warware matsalolin da suka fuskanta a baya a cewar babban kwamandan neto janar ɗin amurka curtis m spatroti mai kula da ɓangaren turai a hirarsa da 'yan jarida a wurin babban taron neto ɗin a birnin wasu jiya asabar ƙasar pakistan ta mai da martani da kakkausan lafazi ga shugaban afghanistan ashir bakani wanda wato wanda asukarsa da ya na baya-bayan wato wanda asukar da ya yi ta baya-bayan nan ya kushe rawar da pakistan ke takawa a wajen yaƙi da ta'addanci shugaban na afghanistan ya gaya ma babban taron neto da ake yi a birnin wasu ji asabar cewa yamban da ƙasar pakistan da afghanistan wato afghanistan na samun goyon baya daga sauran ƙasashen yankin a ƙoƙarin yada zaman lafiya da kwanciyar hankali a afghanistan ƙasar pakistan ce kaɗai ta bambanta duk da alkawarin da suka yi na tabbatar da zaman lafiya a tattaunawar sassa hudun nan haɗarin da ke tattare da yadda suke ɗaukar wasu 'yan ta'adda na gari wasu kuma miyagun 'yan ta'adda a bayyane yake a cewar gani yana nufin tawagar nan ta ƙasashe hudu wato afghanistan da pakistan da china da amurka labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun kawo muku takaddamar da ake yi ne tsakanin shin wane ne zaɓen shugaban jam'iyyar adawa ta Najeriya wato PDP kusan mu ce har yanzu ba ta kare ba domin ko tsakanin biyun da ake takaddama wato tsohon gwamnan jihar Kaduna da na Borno kusan a ce sun ja daga. Domin ko kotu a jihar Rivers ta ce Alhaji Muhammad Ahmed Makarfi shine zaɓaɓɓen shugaban riƙon ƙwarya amma ga abin da mai magana dawon alhaji alimudu sharif tsohon gwamnan jihar borno ke shaidawa nasir adamu ya hikaya a to ai kafin kotu nan akwai sauran yan uwansa alkalai a lagos guda biyu a abuja guda har uku wanda sun ambata sun tabbatar cewa ali sharif shine chairman na pdp saboda haka wannan wanda ya taso daga port harcourt ba wani abu mamaki bane kuma ba wani abu da zai samu ciwon kai bane Eh, mun sa za mu je kotun gaba don a nuna cewar wannan alkalin ɗaya daga cikin guda shida je faɗi cewar ba daidai ba ne abin da aka yi ko kuma daidai ne abin da aka yi a fata ko da aka yi maka san cewa ba ta zauna ba saboda haka ba za mu ce ba za mu tsaya da su ba amma mu dai mun sani tunda an riga kotu masu daidai karfi kamar wannan kotun sun ambata sun ya zo ya faɗi wannan ra'ayin shi ne kuma na san cewa dai ba ra'ayin ba ra'ayin doka ba ne. Wato a takaice ba ku gamsu da hukuncin kotun fatakwal ba. Ba na kuwa za a gamsu da wannan shirman. Domin haka ne Allah ino wani mataki za ku ɗauka kenan. Ai na gaya maka cewar tuni ma mun gaya lauyoyinmu su yi gaba sun aji a tabbatar cewar wannan hukunci da wannan alkalin ya yanke a Fatakwal ba ta zaunu ba ba ta gamsu ba mu gamsu da shi ba kuma a jiya ta. ya ya nuna kenan za ku ci gaba da harkar ku ta shugabancin PDP a matsayin shi sanata Madu Sharif har yanzu shine shugaba a wajen ku. An daban-daban kotu kafin shi din sun faɗa cewa Ali Sharif shine chairman. Saboda wani ba zai tashi daga barkinsa kawai ya ce ba haka na abin da alkalai yan uwanci suka faɗa ko shine nashi ne hafi nasu bai. Amma yau ba wani kam ya kike ganin wannan rikicin na PDP yake nunawa ne don abun kamar fa ya kici ya kicin yawa. yanzu dai maganan kagan tunda yawancin maganganun suna gaban kotuna ya saura ga alkalai su san menene abin yi ai gaskiyan tana bayane duniya sun sani alkalai masu sani kawai dai dun san wayan wayansu ne ake ta yi a ce ce na ce kuma wayansu alkalin har su fito da wani ra'ayi wanda ya bambanta da sauran yan uwansa alkalai har guda biyar wanda sun yi magana kan cewar ali sharif shi ne chama na ga wani zargi daga su 'yan kwamitin riko hmm. inda suke nuna kamar ali sharif na neman haɗa kai da wasu ne don wargaza jam'iyyar pdp me za ku ci kan wannan zargin in akwai wanda za a zarge su da yin haka nan sai ya ko su din ne tunda su ne daga baya suka fito suna so su wargaza abin da ake shiri ai zuwan ali sharif a shugabancin pdp lokacin ne jama'a suka sake dunguma suka taho har ana nuna interest a pdp in ba haka ba ai an wasar da isa an marayu ba mai kula da ita ba mai masonta amma sai da ya zo ya farfado da ita shi ne suka fara nuna ashe jami'an tana na ashe jami'an za ta yi armashi saboda in akwai wani mai neman ya rusa pdp sai ko su din ne dai kuma muna sane cewar suna mitin a gidan wani gidajen ba na na abin ba na pdp ba suna shirin wai a 2019 za su shi tikitin shugaban kasa mun san da haka amma yanzu dai ba za mu kama suna ba amma daidai lokaci za mu za mu kama ko su wane ne suke wannan abu kuma kuma wane ne suke neman ya wargaza PDP ko ya sai da ita. Wato kuna ga suna da ma wasu da suke su ma ingiza su ne saboda akwai mai son ya yi amfani da wannan dama wajen tsayawa takarar shugabancin Najeriya PDP. Ai a fili take dun dai jama'a ba su sani ba amma an ka duba rayuwar mutanen da suke jagorancin wannan eh, shugabancin riko din za ka san daga ina ne suka fito ko kuma interest nawa suke yi. To a haka dai a ino bala wannan eh, zaɓe da kuke na ɗan takarar gwamna na jihar Ido za ku ci gaba da na ga kamar ɓangaren shi makarfi sun fara ma kamfen da shi ize yamu. Ai su taron belbela suke. Ai kotu ta ce kada karɓi sunan wani dan takara daga wajen kowa sai daga wajen Ali Sharif. Saboda haka Eze yamu Eze yamu din ya je coci yana rawan su kira yana roka ne a wajen Allah a bashi amma dai a wajen siyasa a wajen doka ai an ce Ali Sharif ne mai iya bada suna kuma Ali Sharif ya bada suna. Saboda haka daidai lokacin da mun shirya mu ma za mu fito mu nuna jama'a cewa gashi san takarar wanda ya kamata wanda ya cancanta wanda kuma doka ta sayar wanda Ali Sharif kuma ne ka zo nan. Har yau Nasir ya sake tambayar mai magana da yawon hukumar zaɓe Nick Dazan to da yake kotu ta ce ga wanda yake shine shugaba kuma dukkan su biyu sun gudanar da zaɓen 'yan takarar wanda zai tsaya wa jam'iyyar takarar gwamna a jihar Edo yanzu me ake ciki? Eh to ina dai labari akan an yanka hukunci a kan ita kotu ta ce shi eh, sanata makarfi shi ne zai jagoranci pdp to za mu saurari wannan hukunci kuma za mu yi nazari a kai sa'annan kuma daga baya mu ba da sanarwa ku dai kun ji labari ne kawai a kafafen labaru ba kawo muku wannan ba a kawo mana ba a hukumance sai mun samu a hukumance sa'annan ita hukumar zaɓe ta ba da matsayinta ko sanarwa a kai amma dai zuwa yanzu har yanzu kuna na a matsayin ku na ba ku san waye ne sahihin shugaban eh mu matsayin mu dama muna jiran wannan hukunci to dama ka'idan shine a duk wanda aka yanka wa hukunci dama za a bamu mu a hukumance kofi na wannan hukuncin sa'annan mu kuma za mu duba mu nazari a kai mu ga yadda wannan hukunci ya shafe mu sa'annan kuma mu yi biyayya da shi. Daga batun shugabancin jami'ar PDP sai kuma batun zaɓe a jihar Abia wanda ko ta kwace zaɓen da aka yi wa gwamna ike zuwa ta baiwa Oga. Shi ma Nasir din ya tambayi Nick Dazan inda wannan batu ya kwana. Domin ko gwamna mai ci ya ce har yanzu shine zaɓaɓɓen gwamna. Nick Dazan shin bayan tun lokacin da kuka ba wa yi wancan ce oga da kun sake samun wani sako daga jihar abia a babu kawo yanzu dai abin da ya faru shine hukunci da muka samu daga kotu wanda aka ce mu ba da shaidan cin zaɓe mashi mr oga wanda kuma muka yi a wancan sati da ya wuce. Ku dai kuna kan wannan matsayin taku kenan ta bin umarni na kotu kuma ba ku sake samun wani sako na daban daga kotu ba. Eh muna nan a wannan matsayin sai dai in an sami wani umarni kuma wanda ya kawo ma wannan soyi to tabbas dole ne ta hukumar zaɓe ta biyayya ga wannan hukuncin. Amma kawo yanzu mun riga mun yi mun mika shaidan cin zaɓe mashi Mr. Oga satin da ya wuce. Kuma kuna sa ran cewa ya kamata da a rantsar da shi a matsayin gwamna. Eh to ma'ana kenan idan ya samu wannan to da abin da kamata yi shine a rantsar da shi. Abin da eh, doka ta tanadar kenan. Daga batun zaɓe a nan Najeriya sai kuma a ƙasar Zambiya inda idan masu saurare na biye da mu cikin shirye-shiryenmu da muka gabatar. Kwanan nan mun kawo muku takaddamar da ke neman kunno kai tsakanin hukumar zaben ƙasar da wasu jami'un adawa. a kan wurin buga katin zaben da za a yi a kwanan nan a cikin kasar yayin da hukumar zaben kasar ta baiwa wata kamfanin dubai buga wannan katin zaɓe su ko wasu jam'iyyun adawa cewa suke da sake to yanzu dai ana iya cewa an kusa cimma matsaya domin ko gashi har yanzu wasu daga cikin su sun amince za su bi tawagar hukumar zaɓe zuwa dubai inda za a buga wannan katukan zaɓen kamar yadda shugaban hukumar zaɓen kasar priscilla isaac ta shaidawa abokin aikina na sashen turanci wato peter clotty Well, we're on course. We have distributed most of our non-security items to the districts, so we are now concentrating on the uh, preparing the ballot paper proofs because the team to witness the printing of ballot papers will leave at the weekend and they'll be away until the end of July to witness the start and finish of the printing of ballot papers and the dispatch of the ballot papers to Lusaka. na tabbatar maka da cewa komai na bisa kan tsari domin yanzu haka da nake magana da kai mun rarraba wasu takardunmu da ba su da wani hatsari game da tsaro zuwa ga gundumomi yanzu babban abin da ya rage mana shine ganin an buga katin zaɓe kuma ka san ba anan ƙasar za a buga su ba tawagar za ta bar zambia zuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa inda za a buga wannan katina kuma ciki har da mutanen da ke ƙorafi a kai za su kasance a dubai har zuwa ƙarshen wannan watan da muke ciki a gabansu za a fara bugawa kuma a gabansu za a kammala idan sun dawo za mu bari sai ya rage sati guda a gudanar da zaben kafin mu fara rarraba su da duk sauran abin da ake bukata ta yadda zai zo daidai da lokacin zaben sai dai fita ya tambaye ta ko tana ganin shirye-shiryen da hukumar zaben take yi za ta iya kammala shi kafin ranar sha 11 ga watan agusta da za a gudanar da wannan zaɓe? the electoral process act was, was just signed a few weeks ago by the president so this is when now we have worked on the procedures and like I said we're in the process of, of finalizing. Ba shakka za ta kammala komai kafin lokaci domin hatta dokar zaben ma cikin 'yan makonnin nan da suka gabata ne shugaban ƙasa ya sa mata hannu. Yanzu abin da ya rage mana kawai shine 'yan abubuwa kaɗan. Nan da can amma batun shiri kusan na ce maka mun ci ƙarfin shirin. Lokaci kawai muke jira. To masu aure don nan kuma kawo ƙarshen wannan shirin sai wani sati a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu Amadu Nasir Adamu Hilkaya da Peter Kuloti na sashen turanci da ibrahim jarmai sai cubahiro ne wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman kasafin kudin najeriya na wannan shekara shine kasafi na farko na sabon gwamnatin muhammadu buhari kuma za a iya cewa zakaran gwajin dafi ne ga alkawuran da gwamnati ta ɗauka na kawo canji ga tattalin arzikin ƙasar wacce ta fi kowace yawan jama'a nahiyar afirka wakilin muryar amurka madina dauda da ke abuja ta yi mana dubi kan yadda masana tattalin arziki ke faɗin albarkacin bakin su dangane da irin tasirin da kasafin kuɗin zai iya yi ga tattalin arzikin najeriya musamman ma a wannan lokaci da farashin mai ya faɗi a kasuwar duniya abin da ya fi ɗaukan hankalin ƙwararru a fannin tattalin arzikin shine irin kasafin kuɗi wanda aka ce za a samar da kuɗaɗe ne daga ayyuka da za a yi ba kasafin kuɗi ne da za a tura wa ma'aikata ko ma'aikatu su kashe a shekara ba yushau aliyu ya bayyana shi a kasafi ne mai giɓi. a girman giɓin, to akwai aiki mai girma a hannun gwamnati musamman tattalin arzikin da ya shekara goma sha shida yana amfana da kudaden da ake samu a man fetur amma yanzu sai an nemo kudade a haraji ko kuma a wajen aro sannan kuma kasafin kudin da ake tunanin zai samu da ayyukan yi musamman ayyukan yin da aka alkawari a cikinsa na ma'aikata dubu ɗari biyar wanda a fannin ilimi ne sannan kuma da kudaden da ake bukata na fara tafiyar da ayyukan da shafi gidaje da hanyoyi da noma ɗaya kenan na biyu kuma kasafin kuɗi ne mai rudani amma mai sauƙi sauƙinsa shine jama'iyyar da take kan mulki jama'iyya ce wata ta shiga wasu yarjeniyoyi da inda za su samu wasu kudade wanda mai yiwuwa ba na haraji ba mai yiwuwa kuma ba kudade ne waɗanda za a ci bashin su ba tunda a irin bayanan da masu sharhi ke kallo shine ana tunanin kudaden da ake karbowa a hannun waɗanda ake ganin kudaden kasa ne to za a iya a cikin shekaran ko kuma a cikin kasafin kuɗin a yi amfani da su a cikin kasafin kuɗi. ko a ɗau matakin gyara ko a dai ɗaya ƙwararren kuma masanin tattalin arziki rabiu hassan ya ce da wata arin gizo da aka yi wa kasafin kuɗin na bana a lokacin da yake ta yawo tsakanin majalisa da fadar shugaban ƙasa wacce aka fi sani da fadin to menene ko fadin fadin wani tsari ne wadda akan yi tare da haɗin kan ma'aikatan gwamnati agencies da ministries na gwamnati da parastatals akan neme su a ce musu to a wannan kasafi na bana in ya taho za mu zuba muku zunzurutun kuɗi misali biliyon hamsin wato idan wannan ma'aikata su a nasu bukatun da suka rubuta na bajet suna bukatan biliyon talatin na wannan shekara to za a kira su a ce to bayan wannan biliyon talatin ɗin da kuka nema za mu ƙara muku biliyan hamsin za mu tsara muku abubuwan da za a yi da waɗannan biliyan hamsin ɗin a ƙarƙashin bajet ɗinku idan kun yadda muka zuba muku wannan kuɗi shugaban ƙasa na sa hannu a takaddan bajet za ku ba mu kashi talatin upfront na wannan biliyan hamsin da muka ba ku wato kin ga kashi talatin ya zama 15 biliyan naira kenan biliyan goma sha biyar to wannan shine fadin babu ƙari babu raki to usulin fadin shugabannin majalisa waɗannan majalisosi biyu da majalisar dattawa da majalisar wakilai to akwai wasu daga cikin shugabanninsu wanda shekaru da dama da suka wuce sun kware wajen wannan hidima na fadin na fadin wato wannan mummunar abin da ake ba ta da wani suna sata ce amma mai magana da yawon majalisar wakilai abdulrazak sa'ad namdas ya ce akwai rashin fahimta a batun kasafin kuɗin gaskiya ana mana zargi da ba daidai take ba in za a iya tuna shugaban kasan kansa ya ce ya yi mamaki abin da ya turo ba ita ce take gaban majalisa ba don ministocinsa sun zo sun ce kai abubuwan da yake gaban majalisa fa ba su su muka aika ba mana akwai wasu ma'aikata wanda su ma sun tattaba wannan uh, kasafin kudin da aka turo gaban mu to tunda ba mu muka yi ba su suka yi har ya kori wasu ma aiki ya nuna cewa ba majalisa ce take wannan ba zargin ba tun da har an gano wa suke yi har an ba an kori wasu a aiki ina ga ya kamata mutane masu ci sai gaskiya ba mu ne muke da wannan hakkin ba to amma ai hakkin yin kasafi naku ne eh amma sai an rubuto ba mu ne muke rubuta kasafin kuɗi ba shugaban kasa ne ko kuwa majalisar zataswa su ne za su ce ga abin da muke so mu yi a cikin shekara nan guda ga abubuwan da muke so sai a turo lokacin da wannan kasafin kuɗin ta iso majalisa ta zama namu amma ba mu da hurumi mu rubuta menene mafita idan ƙasa ta samu kanta irin wannan hali a yayin yin kasafin kuɗin baɗi ga yusha'u aliyu mafita shine dole a cikin kasafin kuɗin kamar yadda aka zabura aka aminta da shi to a yi maza maza a fito da kuɗaɗe waɗanda ya shafi eh, wato abin da zai zaburar da tattalin arzikin ƙasan wajen biyan 'yan kwangila a kan kari wajen samar da abin da zai taimaki noma da wuri da kuma abubuwan da za su taimaki masana'antu da kuma kirkiran aikin yi to duk abin da aka tsara na samar da aikin yin nan to a maza maza a samar da kudaden da wuri da abin da ke hannu kudaden kuma da ba sa hannu wanda ake tunanin nemowa to maza maza hukumomi da ke samar da kuɗi su yi wani abu a kan wato ita kanta darajar kuɗin najeriya wanda aka kayyaje shi a kan 197 wanda kuma a kasuwan bayan fage yake har sama da 300 to wajibi a samar da yanayin da za a samar da kudaden da zai wato bayanar da stability wato a samu dan daidaito a cikin kasuwan kuɗi na ƙasa. shi ma rabi'u hassan ya ba da shawara na daban akan maganan kasafin kuɗi shawara ɗaya ce ka bi kuɗin kawai idan ka bi kuɗin na kowane shekara in ka san agencies ɗin da ake amfani da su ana wannan to ka bi kuɗin za ka iske 'yan kwangilan to in ka bi trail na kuɗin komai zai fito fili har account ɗin da kuɗin suka shiga da waye ya samu kaza waye ya samu kaza duk zai fito fili in an yi binciken da gaske a bangaren fadar shugaban kasa kuma tuni ta ce ta kafa wani kwamiti da nufin fara aikin kasafin kuɗin ƙasar a shekarar da ke tafe da nufin kaucewa rigingimu shigen waɗanda kasafin na bana ya fuskanta madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to madalla a gaida madina dauda Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice shugaba Barack Obama na Amurka ya sake karfafa gwiwar Amurkawa waɗanda suka kaɗu da abin da shi kansa Obama ya amsa cewa al'amari ne mai bakanta rai a makon da wato a wannan makon bayan bindige wasu Amurkawa baƙaƙen fata biyu har lahira da 'yan sanda suka yi. da kuma wani kwantan ɓaunan da ya yi sanadin halakar 'yan sanda biyar a Dallas. Mutane takwas sun halaka a wasu tashe-tashen hankula sannan wasu jami'an tsaro 90 sun samu raunuka yayin da zanga-zanga ta game bangaren indiya na Kashmir. Kwana guda bayan kashe wani jagoran 'yan bindiga da jami'an tsaro suka yi. a halin da ake ciki kuma shugaban amurka barack obama ya yi alkawarin taimaka ma turai na lokaci mai tsawo sannan ya yi kiran da a haɗa kai saboda abin da ya kira mawuyacin lokaci ga ƙawancen neto da kuma turai a wannan lokaci mai wato mai matuƙar wahala ina so in yi amfani da wannan damar in bayyana dalla-dallar abin da ba za mu taɓa canzawa ba kuma shine shan alwashin da amurka ta yi na tsaron turai da kuma kare ta in ji obama ma'aikatar harkokin wajen amurka jiya asabar ta aike da saƙon gaggawa ga na kira ga sudan ta kudu da mutanen ƙasar su kai zuciya nisa to da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya